Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. su. A yau ne ake biki ranar da aka keɓe a ƙasa domin yaƙi da fatocin mutane. Muna ɗauke da ƙarin bayani tare da babbar daraktar ma'aikatar yaƙi da fatocin mutane a Nijar. Shugaban hukumar zaɓe Seni daga ya ce daga ranar 31 ga watan Agusta mutane miliyan biyu da dubu da 48,148 ne aka yi wa takardun haihuwa a faɗin ƙasar Nijar. A yau rahoton na musamman zai mayar da hankali ne a ranar da aka keɓe ta duniya domin yawon buɗe ido a 27 ga watan Satumba shin koyaya al'amarin yake a Nijar da akwai matsin lamba na rashin tsaro? To yanzu ga labarun dalla-dalla. Tursasa yara zuwa shiga karuwanci da barace-barace da saka su aikin karfi a Nijar wani kalubale da ci gaba aka samu shi ne maudu'in ranar da shekara rana a wannan shekara da aka keɓe a yau din nan domin yaƙi da fataucin mutane. Uwar gidan Goje Maimuna Gazibo ta yi wa Mohamed Mamman ƙarin bayani. un enfant en âge d'aller à l'école ne devrait pas se retrouver dans la rue en yaron da ya kai min zamin shekarun shiga makaranta bai kamata ba a ganshi yana tallar gujiya don a ciyar da iyali domin a kan sai da gujiyan nan fa yarinya tana sai da kanta yawancin lokaci sakamakon alkalmin da reshen mu yayi a ko ina cikin kasar Niger sai hawa hawa yake kuma sun nuna a cikin yankin maraɗi ne aka fi samun wannan al'amari inda ake amfani da kananan yara yan mata zuwa ga sana'o'i ire-iren haka yau kaso saba'in bisa ɗari na wa'anda suka kasance cikin yanayin fatalci yawancin ɗan adam yara ne amma na aka fi samun yara da ke cikin wannan halin bisa aunin alkalmin reshen da ke fafutukar nukushe al'amarin fatauci da ɗan adam gaskiya yankin da ma aka fi samun fadi kuma aka yi yin amfani da yara a sanya su tallace-tallace alkalmin gudana nuna mana a Nijar an yi wa yara ƙanana domin suna bisa rariya suna da rauni banban da manyan mata. Kamar yadda kuka ji a cikin labarunmu na jiya, ministan kuɗi ya gabatar a gaban 'yan majalisar dokoki na ƙasa domin gabatar musu da daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na shekara mai kamawa, inda a gabatarwar ya bankaɗo sabbin matakai na lanho ga kamfanoni na ƙasashen waje. Ga ra'ayin waɗansu 'yan majalisa a cikin rahoton Habibu Garba wanda Asumani Shina ya fassara muna. da yake gabatar da daftarin dokar kasafin kuɗi ministan kuɗi ya yi bayani kan sabbin matakai da aka ɗauka musamman lanho kan riba lanho kan wasu sana'o'i na cikin gida haraji kan ayyukan neman kuɗaɗe da kuma haraji kan kamfanonin sadarwa su na sanda ɗan majalisar dokoki a ɓangaren adawa na ganin cewa kasafin kuɗi na 2019 zai takurawa 'yan ƙasa fiye da na 2018 sai dai ya yaba da ganin a wannan karo an ɗora wa kamfanonin sadarwa haraji. na yaba tun da a ƙarshe gwamnati ta gano gaskiya an maido da wannan harajin wanda dama mun tambayi a tilasta musu biya domin rufe gibi kashi hamsin cikin ɗari na kasafin kuɗin gwamnati dangance da waɗansu lanho da muka buƙaci a fitar daga cikin kasafin kuɗi. Shi kuwa Sadu Dille, shugaban gungun 'yan majalisar dokoki na PNDS tarayya bangaren masu milki cewa ya kamata kamfanonin sadarwa su je har cikin yankuna masu nisa na niger domin su baiwa kowa damar amfani da su. An gano da cewa bayan shekara alkawuran da suka ɗauka ba su cika su ba na ayyukan da ya kamata su yi. Kenan gwamnati sai ta ce me yasa ba za a maido musu da wannan harajin ba, tunda don haka ne dalilin da ya sanya aka soke musu wannan harajin. Kafin ya kammala gabatarwarsa, Minista Hasumi Masaudu ya tabbatar da cewa biyan haraji da lanho ta hanyar bankuna zai bai wa Nijar damar samun ci gaba mai muhimmanci daga nan zuwa shekarar 2021. Kowace shekara kafin komawa karatun boko ofishin ministan makarantun sakandare sukan rarraba malamai a cikin sassan ƙasa. A wannan shekara shin ko'ina aka kwana dangance da wannan batu Abdul Kadir Isa na ofishin ministan sakandare ya yi wa gungun Muhammad Dantanin ƙarin bayani. A halin da ake ciki takardar tura malaman makarantun sakandare a makarantu daban-daban ta riga ta hito musamman na kwaleji. Minista ne ya sa hannu akan takardar kuma ta shafi kimanin malamai 632 waɗanda a shirye suke su je wuraren aikinsu kafin ranar shiga makaranta na watan Oktoba. Kwamitin kula da tura malamai ya gudanar da ayyukansa ya kuma gabatar da rahotonsa ga minista domin sa masa hannu. Daga nan zuwa ranar Juma'a hakan za ta samu. Kullum akwai bukata game da abin da ya shafi tura malamai malaman makaranta a cikin makarantu wannan aiki za a yi shi kafin ranar wannan shiga makaranta na watan oktoba Sojojin Lema 120 ne Faransa ta sako a ranar Alhamis a wani yanki na ƙasar Mali, inda aka samu tashin hankali har ya haddasa mutane har ya haddasa mutuwar mutane 35 a farkon wannan sati kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa AFP ya ruwaito a jiya da maraice. mutane 27 ne dai aka hallaka mutum ɗaya ya shikata a ranar talata a yayin wani artabu tsakanin mutanen ƙabilar idurfan da wani gungun buzaye a yankin inakar inakar wato kilomita 45 yammacin menaka arewa maso gabas sojojin lema 80 daga cikinsu an sako su ne a waɗansu jirage biyu kira wato wato sai kuma waɗansu sojoji arba'in waɗanda su kuma aka diro da su a wani jirgi na kera a katsan m kamar yadda kakakin babban hafsan sojan ƙasar faransa ya bayyana an tura da dakarun soja haɗe da jandarmomi su halarci a yankin domin kwantar da tazoma da kuma gudanar da binciken abin da ya haddasa wannan tashin hankali a cikin waɗannan al'ummomi. Mutane miliyan biyu da dubu dari hudu da arba'in da hudu da dari hudu da dari da wato arba'in da takwas ne a faɗin ƙasar Nijar aka samu yi wa takardun haihuwa zuwa ranar 31 ga watan Agusta. Metir Isaka suna ne shugaban hukumar zaɓe Sini ya bayyana haka ranar 21 ga wannan wata da muke ciki a na mai a yayin wani taro na cndp sai mu saurari abinda da yake bayyana wa wato abokaninmu na muryar sahel Takardun aihuwa miliyan biyu da ɗari uku da tamanin da biyu da ɗari shida da ɗaya. Takardun aure dubu talatin da bakwai da ɗari bakwai da tamanin da biyu. Takardun rashi dubu ishirin da takwas. Zubin lissahin ya kalkasu kamar haka. Yankin Agadas dubu sittin da hudu da ɗari da arba'in da biyar muka ƙididdige. Adifa dubu tamanin da tara da ɗari biyar. Adoso dubu ɗari biyu da ishirin da uku da ɗari biyu. A maraɗi

Abin tuni dai an ma yi wa jama'a takardun haihuwa ne tun ranar goma sha uku ga watan juya na wannan shekara da zai kwashe watanni biyar da zuma yin kundin zaɓe na zamani. Famfuna dubu biyu da wuraren sayar da ruwa 25 za a samar a birnin Zandar, inda mutane dubu 28 ne za su amfana da wannan tsari na Ganaram. Wannan kuwa zai tabbata ne a ƙarƙashin jagorancin hulɗa tsakanin Nijar da Exim Bank na ƙasar China kamar yadda Isufu Katambe ministan albarkatun ruwa ya shaida wa wakilinmu na Zandar Ali Keta. Ayyukan da za mu saka usul ɗinsu yanzu sakamakon kyautawar hulɗar da ke tsakanin ƙasar Nijar da Exim Bank shin kenan jimillar miliyon 212 da jika 500 na sefa za a zuba na gudanar da wannan ayyukan. Wannan ayyukan baki ɗaya zubin tallafin da ƙasar Nijar za ta yi kenan ta hanyar bashin da Exim Bank ya bata. Kamfanin gidan ruwa Sen shine zai zartar da ayyukan tsawon shimfiɗar watanni 20 a ƙarshen ayyukan dukkan za a samu kyautatar samun ruwan sha ga marasa karfi mutum dubu ishirin da takwas za su karu ga samun cin moriyar projen a cikin birnin Zandar. Yau ce ranar da aka keɓe a duniya domin yaƙi da zangai a maraɗi daga shekarar bara zuwa wannan shekara ta bana cizon karen zangai goma sha ɗaya ne aka samu, kamar yadda Dr. Muhammad Amadu Sumaila daraktan kiyo na jiha ya tabbatar wa muhammadu Mamman kamar haka. Entre 2017 et septembre 2018. Tsakanin shekarar 2017 da watan Septembar na 2018 kusan karnai 11 sun ciji mutane inda aka tabbatar da cutar zangayi a kan hudu zuwa biyar A ce da cutar zangayi din ta barke a kusan dukkan gundumomi banda mayahi da dakwaro. A nan ma mun ɗauki matakai domin wayar da kan mutane tare da jan hankalinsu domin su yi shawarar rigakafi. Wato mutum ya yi wa karansa allura duk shekara a lokacin da aka kayyade. Idan kare ya ciji mutum kuma cutar ta fara bayyana alamun da ake gani gani ga mutum ba su da bambanci sosai ga waɗanda ake gani ga karan kamar hasala jin barci da kuma farma duk abin da ya fuskanci mutum ƙarshen da dai mutum mutuwa yake yi sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa Tun sai mu shiga a cikin rahotonmu na musamman. A ranar 27 ga wannan wata na Satumba ne aka gudanar da sallar yawon bude ido ta duniya. Maudu'in wannan shekara shine yawon bude ido da kuma sabbin fasahohi na zamani. A Nijar albarkacin wannan ranar studio kalangu ta mayar da hankali ne akan yawon bude ido a cikin wani hali na rashin tsaro ga rahoton maryama kenda wanda gungun muhammad dantanin ya fassara Yawon bude ido a ƙasar Nijar 'yan shekarun bayan nan na bisa tangarɗa. Dalilai da dama ke gitawa ga salwanta zowar 'yan bude ido a ƙasar Nijar yankunan da suka yi fifito. Fannin yawon bude ido na fuskantar rashin kwanciyar hankali. Misali a Agadez da albarkatunta na Sahara yankin Tilaberi mai albarkatu a kogin Isarsa. Marsadu Sumaila, daraktan ma'aikatar yawon bude ido na yankin Tilaberi ya sa ƙaimi ga cikas inda wannan halin ya haddasa ga lamarin yawon bude ido a cikin yankin. Ziyarar Park Dubulbe wajen shekarar 2005 zuwa 2008 wani lokaci an samu masu yawon bude ido dubu goma da suka kai ziyara. Misali a shekarar 2016 masu yawon bude idon kusan 516 suka shiga Park Dubulbe. A shekarar 2015 kusan 764. A shekarar 2014 kusan mutum 1,180. A shekarar 2013 an samu ziyartar masu yawon bude idon kusan 790 A yamma babban birnin kasar lamuran sun bambanta a nan yawon hada hada raraukoki na tafiya daidai a faɗar Annafi Suleiman daraktan sashen yawon bude ido na yankin Yame. Yame tana kumshe da kusan kashi saba'in ko kashi tamanin cikin ɗari na otal-otal da wuraren yawon bude ido. Yamai ta karkata musamman kan harkokin bude ido na hada-hada kamar tararrakin muhawara na kasa da kasa ko kuma na cikin gida. A halin yanzu Yamai na samun kuɗaɗen shiga masu muhimmanci. Yamai ka kasance kashi 80 cikin 100 na tattalin arzikin yawon buɗe ido na Nijar. Farfadar da yawon buɗe ido a Nijar, Mauli Dayak mai aiki ta wannan fanni ya yi tunani a gudanar da yawon buɗe ido na gida da ke da ɗumbin albarkatu da za a ci moriyarsu. Euh, Yau akwai 'yan Afirka da ke da halin ziyartar Afirka, akwai 'yan Nijar masu halin ziyartar Nijar. Ba wanda zai yi awon gaba da ɗan Senegal ko ɗan Gine ko kuma wani mazaunin Yamai da ya je a gadas Mafi yawan matasa da ke rayuwa a Yamai ba su san dosa ba. Akwai matasan agadas ko na zandar da ke bukatar sanin yamai ya kamata a ba su kwarin gwiwa yau akwai fulani miliyan arba'in zuwa miliyan hamsin a afirka ta yamma idan aka yi musu zancen wadabi dukkan su suna son su zo su gansu a cewar marsanu sumaila siyasar kasa bisa yawon bude ido na daukar bukatu na lokaci ta hanyar babi babin da aka fasarta kamar fifita wuraren da za a da kyautata yanayi mai fa'ida ga ma'aikatun yawon bude ido da kuma wuraren karbar sabkar baki To da wannan muka zo ƙarshen labarin a kasance lafiya.